sha uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da shida ga watan ne shekara ta dubu biyu da daya muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li sahratil ashrar na shekh al-allamah wahid abdussalam bali hafizahullah in ba a manta ba kamar yadda muke bayani a kullum cewa wannan littafi na asarimul battar littafi ne ɗaya tamkar da dubu da musulunci yake alfahari da shi wajen tunkarar sharrin bokaye matsafa 'yan sihiri masu duba masu duk wata harka da suke yi da aljanu ko da tsafe-tsafe don su kai bukatunsu bayan duk da malam ya gama waɗannan bayanai sai shigo yanzu ne mana bayanan wasu matsaloli da ke da alaƙa da waɗannan abubuwa su ne ake kira al'ainu wato kambin baka ko kandun ido wata guba ce da ke bakin mutum ko take idon mutum shi ma bai san da ita ba sai ran da ta faru tukuna sakamakon ya ji zafi a zuciyar shi na wani abu da ya gani ko wani abu da ya magana a kai sai abin ya lalace ko ya tarwatse to shine malam yake bayyana mana tabbacin wannan al'amari gaskiya ne kamar yadda kowa ya san akwai aljanu a duniya kamar yadda kowa ya san akwai mutane a duniya kamar yadda kowa ya san akwai asiri a duniya haka akwai wannan kan baka gaskiya yana ainihin faruwa to daga ƙarshe malam in ya gama kawowa dalilai alkur'ani da sunna maganganun malamai sai kuma ya kawo in haka ta faru ga wani to ba rudewa za a yi a kama shi da duka ana cewa kaza kaza a sai a yi kokarin ainihin karya wannan kambin baka da ya samu shi mara lafiyan da shi shi kenan malam kuma zai kawo mana yadda ake karyawa insha Allah amma ya kawo aya ta 67 zuwa 68 a cikin suratu Yusufa wadda annabi Yaquba yake cewa 'ya'yan shi in za su shiga ƙasar Masar kas su shiga su dukkanin su gaba ɗaya yace in sun tashi shiga su shiga ta ƙofofi daban-daban yace duk da ya san cewa abin da Allah ya kaddara zai sami 'ya'yan shi sai ya same su ba abin da zai iya ainihin tsinana musu amma dai yana ainihin ba su wannan shawara shine al-Imam Ibn Kathir ya kawo fassara daga manyan malamai irin su Ibn Abbasin Muhammad dan Ka'ab Mujahid Bahaq Qatada As-Siddi da da yawa dai daga cikin malamai ya ishara akan cewa suka ce annabi yaquba yana jiye wa ƴaƴan shi tsoron kambin baka ne ko kambin ido kai ya kama su saboda duk sanda irin waɗannan kyawawan samari saba saba suka shigo gari a lokaci guda zaka ga ido yana kansu to amma in ɗaiɗaiɗaiɗai suka shigo sai ka ga ba a cika damuwa da ainihin irin kai da komowarsu ba a ran nan muka yi harshe muka ce ‘ya'yan annabi yaquba ainihin guda bakwai ko guda takwas a ‘ya'yan annabi yaƙub guda goma ne sannan bunyamin na sha ɗaya wannan ita ce ainihin magana da alkur'ani ya bada labari waɗannan 'ya'ya goma ɗakin su ɗaya wannan kuma guda ɗaya binyamin da shi da ainihin yusuf ɗaki ɗaya ma'ana su goma sha biyu kenan to in ka ware yusuf ya zama su ne goma sha ɗaya to shi ne ainihin allah ya ce ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا a ko da يعقوب قضاها wannan bangaren ayar da muka karanta ne ran mun karanta ta mun fassara wani shi malam zai fitar da ma'anarta ne yayin da 'ya'yan suka shiga ƙofar ainihin wato suka shiga ƙasar masar ta idda mahaifinsu ya umarce su da su shiga wato cewa su shiga ƙofofi ta ƙofofi daban-daban ma kana yughni anhum min Allah min shay'in wannan ainihin bai tsina na musu komai ba daga ainihin abin da Allah ya nufi da ya same su illa hajatan fi nafsi yaquba sai dai kawai buƙatar da ke cikin zuciyar yaƙuba ƙabaha ita ce yaƙuba buƙatar shi ta biya ita ce ne ya gaya wa 'ya'yan shi kuma sun ji magana shi in kun tashi shiga ƙasar masar kar ku shiga a dunkule ku shiga daban-daban kowa ƙofa shi daban to da suka shiga ɗin nan wannan ba shi ne ya hana fa wani abu ya same su ba a'a buƙatar dai uban ta biya kuma Allah ya tsare su kalu su waɗancan malaman tafsiri da wasunsu suka ce hiya daf'u isabatil aini shine abin da din nan annabi yaqub bai isa ya ainihin kare su ba inda Allah ya nufi ya same su da shi malamai suka ce shine abkuwar kambin baka lahum gare su annabi yaqub bai isa ya tsare su ba inda Allah ya nufi su da shi intaha shine ma'ana alifun da ha'un wannan jawabi da aka ɗibo daga al'alamatu ibn kafirin wanda shi ya ɗibo daga manyan malaman tafsiri yace jawabin ya ƙare amma biktisarin a takaice aka ɗibo shi daga ibnu kafirin in kana son ka sha fassara ka more yake sai ka koma ka duba tafsirin ibnu kafirin mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da biyar Allah ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji wannan ayo waɗannan ayoyi da suka zo cikin wannan sura ta Yusuf na daga cikin ayoyi ko surorin da ke tabbatar da cewa gaskiya akwai tambin baka ina muka fahimci haka ba shi wani annabin Allah yana jiye wa 'ya'yan shi tsoron kar su shiga ta yadda za a gan su balle kambin baka ya kama su shin zai yi annabin Allah ya riƙe wata aƙida muguwa a'a don haka gaskiya akwai kambin baka akwai kambin ido gaskiya yakan afku hujja ta gaba malam ya yace asani hujja ta gaba ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لتكم أن سورة القلم آية همسن دقايا الله مدعوك كنسا كيتي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم lallai kafirai suna ƙoƙarin su fafce ka da idanuwansu ma sami zikira yayin da suke sauraron karatun alkur'ani wa na sai suke cewa innahu lallai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da majnunun mahaukaci ne kafin mu ɗibo fassara daga manyan malamai abin da ake nuna maka shi ne in annabi ya zo yana karatun alkur'ani in kafirai suka ji in ransu ya ɓaci sai su rinka kewayawa suna hararashi shi su ne mishi kallo da zafin zuciya wai mai yiwuwa cikinsu inda mai kambin baka kambin bakan mai kambin bakan ya buga annabi shine la naka suna kokarin su fafke ka da idanuwansu suna ainihin tunanin inda mai wannan cutar ta same ka kana cikin karatun alkur'anin sai a ce gashi nan ma garin karatu karance karancen shi gashi nan ya je ya karanto abin da yake gashi nan ya samu motsuwa haba mu na wasa ne kaza kaza kaza kaza kaza Ya al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn kathir Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace qala ibn abbas wa mujahidu wa gairuhu ghayruhuma sahabi ibn abbas da almajirin shi tabi'i mujahid da waɗansu malaman tafsiri suka ce la yuzliqunaka ma'anar la yuzliqunaka dinnan suna ƙoƙarin su fafke ka me ma'anar shi layan naka suna ƙoƙarin ainihin wato su buge ka ko su kayar da kai da abu farihin da idanuwansu amma ashe su ɗin nan kafiran nan suna da wata aƙida da ke nuna musu cewa akwai wata irin guba da ke idan ɗan adam wadda in kana kallon mutum cikin zafin zuciya zai iya faɗuwa sumanne ko matacce ko wata rashin lafiya ta kama shi. to ina wajihu dilala akan wannan shine da Allah ya kawo wannan magana sai ja baki ya shiru wato ashe dan abin na faruwa ne ko mun gane wannan da kyau sai ya ce ai ya'inu naka wato suna kokarin ainihin su yi maka kambin baka bi absarihim wato su buge ka da idanuwansu ta hanyar kambin ido bi ma'ana naka wato su sa maka hasada bi bughdihim iyaka saboda kiyayyar da suke maka laula wiqayatullahi laula wiqayatullahi laka ba dan karewa Allah da ya maka ba wa imayatuhu da kuma tsarewar Allah iyaka da ya tsare kan daga sharrin wato ashe wannan yana tabbatar da akwai kambin bakan kenan amma me ya tsara annabi haka bata same shi ba shine kiyayewa da tsarewa Allah malam yace wa eh, shi sai shi ibnu kafirin yace wa fi hadhihi al-aya kaga a cikin wannan aya wadda aka kawo fassara daga waɗannan sahabbai da tabi'ai dalilin ala anna al-aina isabataha wa ta'siraha haqqun bi amrillahi dalili ne akan cewa lallai kambin baka samun da yake wa mutum da ta'asirin da yake na cutar da mutum gaskiya ne amma tafa da umarnin Allah sai in Allah ba da izini jama'a mun gane wannan da kyau maye da ya cinye ka ko ya cinye ɗanka ko yake zuwa yake firgita ka a bacci ko yake sa maka cututtuka ƙarya maye yake yi inda Allah bai bashi izini ba bai isa ba wato dama ce kawai ya samu Allah ya mai ainihin sakin talala ne inda Allah bai ga dama ba babu yadda za a yi abin yayi jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam yake cewa azza wa jalla wato da umarnin Allah ne mai buwa da ɗaukaka haka take faruwa kama waradat bi zalika al ahadith al marwiyatu min turuqin muta'addida kathira yake kamar yadda hadisai da aka ruwaito ta hanyoyi daban-daban masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka nuna haka cewa gaskiya kambin baka tana iya cin mutum tana iya kama mutum tana iya tasiri akan mutum amma da izinin Allah intaha bayanin da aka ɗauko daga alhafiz ibn kafirin wadda shi kuma ya ɗauko fassarar nan ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ƙare to kamar yadda na fara mana ishara akan waccan ayar ka'ida a wurin tafsirin alqur'ani shine ayoyin da ko surorin da suke cikin alqur'ani sun kasu kashi biyu dangane da yadda zaka fassara su duk wata aya da za ta zo da hukuncin haram ko halal ko makruhi ko mustahabbi ko menene daga cikin hukunce-hukunce guda biyar da suke shahararru a cikin Ba baka isa ka yi fassara kanka ba kai a yanzu kowa ne kai wannan ka'ida haka take har duniya ta tashi don haka duk wata aya da ka zo in ka fitar da wani fiƙihu da ke cikin wannan ayar da an samu wani malami daga cikin malaman farko da ya fasara wannan ayar to yaya ya fassara yadda ya fassara din nan to haka ake tsayawa ba a son a kauce daga fassarar malaman farko game da ayoyin da suka shafi hukunce-hukunce ko kuma hadisan da suka shafi hukunce-hukunce wannan bangare na farko kenan na tafsiri bangare na biyu su ne ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu waɗanda suka zo da wata ƙa'ida ko wani ilimi ko wani bayani na technology ko na kimiyya da fasaha to a nan kana da yancin ka tashi kai bincike ka karatu za ka iya yin fassarar da kowa bai taɓa yi ba a duniya za a iya karɓi. amma in dai fitar da halal ne ko haram a cikin wata aya an kace wannan ayar tana hukunta kaza haram ne ko kaza halal ne sai a ce da waka dogara cikin sahabbai sai ka ce a kai ka fassara sai a ce kai din wawaye kai amma a wannan ayar tana fa'idantar da ilimin kaza da kaza da kaza na biology ne na physics ne na chemistry ne na kaza ne to wannan za a iya karɓe domin dama harkar kimiyya da fasaha harka ce da ta jingina zuwa ga bincike amma harkar haram da halal babu wani abu wanda kai ɗinnan ka isa ka fitar da hukuncin shi a cikin alkur'ani sai an samu wani ya riga ka to tunda ko wani ya riga ka wani nan da Allah ya yarda da shi shin ka ɗauko na wanda Allah ya yarda da shi shi ya fi alfahari gare ka kai kanka da kubuta ko ko ka ce kai kai waye akwai tabbacin tukuna ma kai musulmi ne a wurin Allah babu duk zato ne ake kyautata zato ake kai musulmi ne ko amma kana da yaƙinin ibnu abbas ba ma wai musulmi da magarin musulmi ba sahabi ne ba ma ga magarin sahabi ba ɗan aljanna ne waye malamin shi a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wane ne mai gidan shi wane ne suka ɗauki tarbiyyar shi da karantar da shi bayan annabi abubakar da umar waɗanda su kansu sun samu shaidar imani da ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam zai yiwu ka haɗa fassara ibnu Abbas da taka ka ce wai fassara ka kai ta dace da ibnu abbas ya ce waye kai kai yanzu nan har ka isa misali ka ce ni din nan da kuka gani yanzu fa na sami daraja daidai da ta ubana me yasa sai ka ce saboda ni ma na haihu don haka daraja ta ɗaya da ubana za a karɓi wannan amma hakika ka haihu amma kana son ka ce bi mujarrad dan ka haihu yanzu ubanka bai fika daraja ba dan haka shikenan ba wani abu tsakaninka da ubanka zai yi ko kun fahimta to ashe duk irin karatun da kai baka isa ka ce ga wata aya na fitar da ta ko na cire hukunci kaza a ciki saboda nima na isa a cikin ilimi ba a'a amma technology wannan abu ɗaya ke shi yasa za ga ayoyin da suka zo game da kimiyya da fasaha malamin tafsirin da ya fi ilimin kimiyya da fasaha sai ku ga tafsirin shi yafi na kowa girma akan haka duk tafsirin abin nan eh, alusi wani babban malami mutumin ƙasar iraki ruhul ma'ani malami ne wanda ya san kimiyya da fasaha ya san ilimin hisabi ya san ilimin da yake shafar ainihin sararin samaniya ya san ilimin tsirrai in ya zo ayoyin da ke da alaka da wannan in ya fara kwankwance maka su ɗaya bayan ɗaya sai ka ji kana ta ɗiban ilimi hadisan da suka shafi kimiyya da fasaha ibn taymiya in ya zo kansu sai ga yana ta kwankwance maka irin waɗannan abubuwa saboda ya san su to amma abin da ya shafi haram ko halal wannan Allah ya gama saukarwa kakaf a ƙur'ani. annabi ya gama bayyana su kakaf a cikin hadisi ya rage kawai sai dai ka ɗibo Allah ya ce kaza to wa ya fitar da wannan haramcin a cikin wannan aya sai ka ce sahabi wani ko tabi'i wani a ina ka ga wannan sai ka ce littafi kaza ya ruwaito da isnadi ingantacce to inda ake samun irin waɗannan fassarorin na sahabbai da tabi'ai waɗanda suka inganta su ne tafsirin ibnu jarir ne tabari na daga cikin inda aka fi samun irin. da kuma ainihin tafsirin eh, abin nan suyuti mai suna addirrul mansur fi tafsiri bil ma'thur da kuma ainihin tafsirin shaukani da irin waɗannan ainihin littattafai dai ma'ana su suna ainihin ɗibo fassarori daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to al-imam ibn kasirin shi ko nan ingarma ne wajen wannan fagen kusan duk wata aya da ya fitar da hukuncin halal ko haram ko wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen musulunci yadda ka ji nan haka sai ya ce wannan fassarar sahabi wane sahabi ne, sahabi ne, tabi'i wane wane wane wane wane kaji dai sai ya kawo haka sannan sai kuma ya nashi ta'aliqin sai kowa ya fahimce shi sai kowa ya karɓi maganar shi amma yace dan ni ne ibnu kasir sai ya ce waye kai kana rayuwa a cikin karni na bakwai bayan an gama naɗe kasuwar musulunci kakaf da wajen shekara ɗari biyar sannan ka zo duniya jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka jama'ar musulmi mu fahimci yadda ake fahimta alqur'ani alqur'ani littafin Allah ne ba littafin yan takife ba ne littafi ne da malamai ne suke fassara shi arrasikhuna fil ilmi waɗanda kafafuwansu suka jira a cikin ilimi daren dakam ba santsi ba zamiyar da za ta ja su ba wai kawai ka je ka dubo fassarar wani malami ya fassara mala abubakar gumi ya fassara da hausar boko wata fassara ce ta turanci wata fassara ce ta yare kaza shikenan fa ka zo ka yi naɗi ne da haka za ka yi tafsiri wallahi tallahi in baka hankali ba sai ka shiga wuta ba da haka ake tafsirin alkur'ani ba don inda haka ake tafsirin alkur'ani sai ka ce shi abubakar gumi da ya fassara da hausa din nan shi kuma a ina ya kwafo ashe shi zuwa ya koya sannan ya fassara to ina ma'anar wannan fassarar da yayi ba ya yi ta ba ne don kawai ka je ka karanta ka fito ka zama malami a'a ya yi ta ne don ya sauƙaƙa wa waɗanda ba su fahimci musulunci ba in suna shakkar wasu abubuwa to ga hanya mafi sauƙi da za ta kusantar musu da fahimtar amma ba wai kawai wannan fassarar ta hausa ka je ka ɗauka inna a afaina kalkausar lallai mun maka baiwa mai yawa ka riƙe fasarar nan daren da ƙam da la'asar shikenan ka zo NTA za ta ɗauka ke za ta ɗauka duk duniya za a ɗauka shi shikenan malam zai tafsiri dan haka an baka awa ɗaya da rabi abun da ka je kai nazari in ya ƙare a cikin minti talatin sauran awa ɗaya da ya rage maka sai dai ka cike da zagin jama'a da ƙaryata abin da wani ya faɗa wanda yake baka san shi dan baka da abin da ka faɗi abin da kai nazari ayoyi goma sha biyar ne sa kake za su ci awa ɗaya da rabi sai ya zama tafsirin ya yi gudu tun da dama fassara ce ɗauki sakakarin ƙayi kai ma da an ja baki kawai in na na kalkausar lallai mun maka baiwa mai yawa sai a ce hmm. sai kuma a ja aya ta gaba to ba nan da nan ayoyi za su ƙare ba to sauran lokaci da ya kare fa ya cike sai ka cike shi da surutan banza duk wanda ya bata maka rairan nan sai ka cike da shi to amma in dai tafsiri ne na alqur'ani wallahi aya ɗaya aya ɗaya sai kai mata awa biyar kane ne mata fassara Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka jama'ar musulmi wallahi kowa ya je koyi karatu ya je koyi ilimi a yadda ya kamata a yadda ya dace ba wai kawai dan tikifanci kowa ya je sa kaset kowa ya je duba english ko hausa translation shikenan wai da haka zai malanta ba da haka ake malanta ba Allah ya kiyaye to bayan da malam ya gama kawo mana wannan gashi sai ya ce intaha waɗannan bayanan da aka ɗauko daga alhafiz ibn kafirin ad-dimashqi Allah ya gafarta mishi sun ƙare yace ka duba tafsirin ibn kafirin a mujallabi na hudu shafi na ɗari hudu da goma sai malam ya ce الأدلة من السنة النبوية على تأثير على تأثير العين الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين bayan da ka ji dalilai daga cikin alkur'ani sai kuma malam ya ce ga dalilai daga cikin sunnan muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna cewa lallai kambin baka gaskiya ne yana tasiri yana kama mutane jama'a don Allah da a ce haka ake karantar da mutane addini wani rikici ne zai tashi a ce maka kaza sai a ce Allah ya ce aya kaza hadisi kaza littafi kaza manzo Allah ya ce aya kaza hadisi kaza duba kenan to amma sai malami ya zo sai share ƙarya to shikenan dole ya tauhalar da mutane ina wannan magana take ce ku je ku duba mana ku je ku karatu kai inda ka duba din aka ce ka gaya wa mutane Gama mun gane wannan da kyau yanzu dai kuna ganin yanzu gashi malamin nan da ya kawo Allah ya ce sai ce to yanzu wahidu ba alifa bai fassara ba ko kwaya daya da ce Allah ya ce sai ce ga babban malamin tafsiri duk duniyar tafsiri an yadda da ibnu kasiri sai ce to ga abin da ya shi kuma ibnu kafir fa bai ce saboda ni malami ubana malami ne ne fassara ba a'a sai ce ni ma gashi daga sahabbai ne da tabi'ai na ɗibo da ya gama sai ya nashi ta'aliqin shikenan khalas wahid bali bai ce komai ba sai kuma yace to ga kuma dalilai daga sunna annabi zaka ga nan ma ba wani abu da zai ce maka sai dai fito maka da fassarorin abubuwan yadda zaka gane su amma bai da wani ra'ayi nashi to da sai ka ga in aka tarbiyantar da mutane akan haka sai ka ga an samu juyin juya hali kenan daga nan gaba a rinka rikici akan sunna ko akan qur'ani a'a kowa ya saba da an ce Allah ya ce annabi ya ce sai bi amma yanzu ka je ka samu ana takaddama a masallacin ahli sunna an tafi police station wani ya zo ko menene ya zo da shi yana sunna eh ya kawo ba kawo ba sai a ce to ba za a karba ba to malam da yace awwalan hadisi na farko an abi huraira ta kala abu huraira yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce al'ainu haqqun kan baka gaskiya ne kenan manzon Allah ya ce gaskiya ne duk duniya ƙungiyoyi ne ƙungiyoyi mazhabobi malamai shehunnai fayyidai duk in sun ce kambin baka ƙarya ne manzon Allah ya ce gaskiya ne maganar manzon Allah kwaya ɗaya ta fi duk surutun da ya fito bakin mutanen duniya ka kafa domin babu wani daga cikin mutanen nan da ke magana in dai ba annabi bane shi ma da Allah ya shaida akan cewa shi rasulullahi ne amma Allah da kanshi yake wa kafa billahi shahida Muhammadur rasulullahi Allah ya isa ya shaida cewa Muhammadu kai manzon Allah ne Yanzu an an karyata annabi sallallahu alaihi wasallam a sai ne Allah da ya aiko shi ya ce je ka yadda kai kai ne ba matsala ta kare ba ka je za a ɗauke ka aikin gwamnati an ce kai ba a yarda da takardun nan naka ba sai jami'ar da ka fita ko sakandaren da ka fita ko firamaren sai ta ce ni na yarda ɗalibi na ne ba matsala ta ƙare ba ku dai da za ku ɗauke shi aiki ba sai koma wani wurin jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka annabi ya ce kambin baka ko kambin ido gaskiya ne wannan ne shi wasu suke kuskure suna fasara al'ainu din da maita a'a al'ainu daban maita daban ita kambin baka ko kambin idan kai ma mai larura baka san da shi ba kun ji na ɗaya na biyu kuma ita cuta ce da ana iya gadonta don cuta ce ta ɗabi'a duk abu na ɗabi'a ku za ka iya haihuwar ɗan da zai iya ka? misali yanzu matar da take da ciwon mara wajen naƙuda za ta iya haihuwar ‘ya'ya daga cikin ‘ya'yanta mata su gaje ta. matar da take wato ciwon mara a wajen haila matar da take da tsawon naƙuda zai iya yiwa cikin 'ya'yanta 'yan mata in sun zo haihuwa su gaje ta saboda larura ce ta ɗabi'a mutumin da yake da yawan amosani a ka ko yawan ciwon kai ko yawan larura kaza zai iya haihuwa ɗaya gaje shi to wannan ma cuta ce ta ɗabi'a jama mun gane wannan da kyau ta iya yiwa akwai wata cuta wadda baka san kana da ita ba sai ran da ta bayyana daga ran nan sai ka gane kana da ita misali sai kai ta fama da wata larura sai ka je an gwada ka sai likita ya ce ai kana fama da ainihin ulcer kafin ka je wurin likita baka san me yake damun ka ba yanzu da ka je wurin likita ne ka san abin da yake damun ka haka wannan larurar kambin baka zai yiwu kana da ita baka san da ita jikinka ba sai ran da ka harbi wani kai ma baka sani ba kai dai kawai ya bata maka rai sai ka faɗi baƙaƙen maganganu ka harare shi kai sai ga ya faɗi yana burgima to da abin da ya kamata in haka ta faru kafin mutane su hau dukan ka cewa ashe kai maye ne me yawa kai ma baka sani ba me yawa kuma ba mayan bane kamata ya a bincika lafiya to shi kenan matakin farko da ya kamata a yi in haka ta faru za mu ji shine sai a sa kai ɗinnan da kai wannan ɗanyen aiki sai a ce mafi karanci tafi ka je ka yi alwala yi alwala nan a samo kwangiru, ko baho ko roba yi alwala a cikin bahon nan kawo ka bamu yanzu yanzu nan sai a je a tsugunar da wannan abin daki a wani lungu ne ya cire kayan shi in ya so sai bar ko wando ne ko dan siken ne zai sa ko dan kwarjalle haka ya je rufe al'aurar shi sai a samu wani sai sheka mishi ta daidai kan shi ta wajen kiyar shi shikenan in ya watsake shikenan to in aka kasa gane abin ne aka zo aka ɗauki matakai na gaba shine a zo a karanta mishi kulhuwa da kulya da da kulhuwallahu da falaki da nasi aka ga har yanzu bai watsake ba to sannan sai a fara zargin wannan mutum ko maye ne jama'a mun gane wannan da kyau to yaya za a iya gane cewa wannan ɗin shi mayan ne shi ne shi wanda ya haka tunda abin ya rikice a yi mishi rukuya duk inda ka dafa kan maye kai mai rukuya yanzu zai rikice in dai maye ne maye ba shakka maye ne ba kawai yan damfara ba kun san akwai yan damfara kawai talauci yawa mutum yawa can a gefen ƙasa Kano ko gefen ƙasa Sokoto ko Zamfara zai tawo wajajen Zaria yana ihu da rana tsaka yana zara takobi yana ihu tsakanin gidajen mutane wai ga maye ina kaza kaza kaza mai kankaran mayu goma sha ɗaya goma sha bakwai wani madamfari ne kawai amma wani haƙiƙani mayan ne to da za a samu haƙiƙanin maye na gaske ka dafa kanshi ka fara karatun ƙur'ani yanzu zai kici domin asiri ne dama to ka zo karya abin kenan to da an ga ya kife shi kenan sai a ce ashe ba kambin baka bane ashe mai ta ce to shi kenan tun da shi maye ne to ashe yanzu ba za a karya wannan abin da ya yi wancan mutum ta hanyar yadda ake karya kambin baka ba ne za a karya ne ta hanyar yadda ake karya sihirin tafrik shine sai ku yi mishi karatun alkur'ani in bai watsake daga nan ba sai ku rinka haɗa mishi ruwan wankan magarya ruwan magarya yana wanka yana sha yana wanka yana sha zai watsake tas insha Allah ina fatan jama'a an gane wannan to wannan dai shine annabi sallallahu alaihi wasallama da yace kambin baka gaskiya ne ko kambin ido gaskiya ne gashi wannan hadisi malam yace rawahul bukhari bukhari ya rawaito shi ka duba mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da sha uku to nan yana nufin fathul bari kenan wa muslim da kuma muslim fi salami a cikin kitabus salam babu tibbi a cikin babin likitanci wani abin sha'awa duk littattafan musulunci manya daga cikinsu irin muwaffa bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn maja duk littattafan nan sai kaga akwai kitabu tibbi littafin likitanci sai kaga magungunan duk irin cututtukan nan da ake fama da su to amma abin da kai ci shine abu biyu na farko an ki zagewa a je a koyi wannan ilimin yadda ake ɓata lokaci ana zuwa ana karanta pharmacy ko medicine haka ya kamata a tsaya a ɓata lokaci a koyi wannan domin shi ma pharmacy ne ilimin har hada magunguna ne medicine ne ilimi ne na likitanci to matsala ta ɗaya kenan matsala ta biyu kuma ko da kai ka zage ka koya ba za a baiwa abin muhimmancin da aka baiwa likitanci na bature ba to sai ya zama ma ba a da aƙidar ganin abin gaskiya ne to don haka sai ka haɗa maganin ka bayar ko dai a yi da nufin cewa ana ganin dai za dai a jaraba kawai dai amma ba tabbas ko kuma ma ka bayar a ce kai da Allah wannan shirme ne da Allah a tafi a ji asibiti to duk mutumin da yake da kudurce cewa magani ka za to bari mu dan jaraba ko kuma shirme ne babu yadda wannan abin zai mishi tasiri domin magani yana tasiri a kanka ne ta hanyar imaninka da kai da shi akan cewa wannan maganin da ikon Allah zai ci yanzu kafinu da kana ciwon kai zaka sha kafinu ka ce bari mu sha dai ba abin da zai maka amma ka duba yadda mutane suke shan kafinu da an je da mutum kemis hajaran majaran likita na cewa to sha wannan sai da ya bude ido yana sha sai kaga ya watsake tun kafin ya watsaken tun kafin ya watsaken da gaske sai kaga ya dar masa sau saboda ya aƙidanta ai fa da an sha wannan to sauki ya zo dan haka sai ya fara wa saukin shimfiɗa tun kan ya zo ko mun gane Allah madaukakin sarki ya shirya da mu gashi dai yace to a cikin babu fiddi a juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari da saba'in daidai sai ce nawawi ka duba musulun tare da sharhin nawawi Zama kun ji wannan annabi da ya ce kambin baka ko kambin ido gaskiya ne muna kasawa biyu ne saboda mu mun samu iyaye da kakanni hausawa masu amfani da wannan kalmar suna cewa kambin baka kambin baka larabawa kuma sai suke cewa kambin ido to a ƙashin gaskiya kamar yadda ne bayani a baya waɗannan larurorin duk akwai su a idan kuma akwai su a bakin wani a bakin yake wani a idan yake wani kuma duk bakin da idan akwai guba Sani na biyu wa an aisha ta rabiyallahu an ha annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwala aisha har wa yau Allah ya ƙara mata yarda wato daga aisha Allah ya ƙara mata yarda aisha ta lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce don Allah ku duba irin yadda matan sahabbai suke da ladabi babu matar sahabin da zaka ji tana kama sunan mijinta tana faɗi amma kai kawai sai ta ce ku kira min dan asabe dan Allah ka ji wulakanci wa dan asaba kamar ita ta haife ka naga cewa dan asaba wai mijinta ne kuma karshen ta saboda rashin tarbiyya da rashin sanin addini wai ɗanta da ta haifa da wannan ɗan asaban wai za ta ce je kira ɗan asabi na haka wani lokacin sai ka ji ɗanka kai da kanka in ya zai ce ɗan asaba ka zo talatu na kira shi kenan me yasa saboda haka ya ji ko haka ya ji ba inda babu ladabi yaro ladabi ake koya mishi wanda sai ki ce wa mijinki baba dan shi wannan ɗan ya tashi da kalmar kai tafi ka kira babanka ko kuma in ƙarami ne tafi ka kira baba dan bakin shi ya saba da faɗin baba ɗin madadi ne ƙur'ani da sunna ya kawo gashi sahabiya ce Aisha madadin ta ce daga Muhammadu mijina mun gani amma sai ta ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce matan sahabbai kuma ba sa faɗin sunansu in ka auri mace sahabiya sai ta ki faɗin sunanka sai sai ta kame kame ta kame kame ta kame kame kana haihuwa da ita wannan ɗan na fari ko ƴar ta fari shi kenan sai ta rinka ce maka baban wane ko baban wanci shi kenan shi yasa ka ji kusan dukkan sahabbai suna da irin wannan alkunya an abi kaza daga abi kaza daga abi kaza abu ayyuba ummu ayyuba abu qatada ummu qatada duk ga suna to wannan yana daga cikin ladubba na musulunci ku karanta ainihin littafin ainihin alqamus qamus alqur'ani da kuma ma'anarsu yana ainihin fassarawa kamusul qur'an al-sheikh ad-dani rani shine ya rubuta shi sai da ya tattauna irin waɗannan cewa musulunci ne ya kawo madadi akan mahaifinka ka saka ya sunan shi mahaifiyarka ka saka ya sunanta to amma duk rashin tarbiyya da ake wa mutane duk shi ya lalata waɗannan irin tsare-tsare ɗin to abin da muke cewa yanzu a yi ƙoƙari a gyara ina fata an gane to amma sai ka ce to ai ni kunna nake ji wallahi wai kunya kake ji ka koya yadda zai wai kunya kake ji koya yadda zai jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu Aisha dai tace lallai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi kala ya ce istaizu billahi min al jama'a ku nemi Allah ya tsare ku daga kambin baka fa innal ayna haqqun domin kambin baka gaskiya ne ashe bayan ma kasancewa shi gaskiya har ma annabi yana cewa ku nemi ma Allah ya rinka tsare ku daga kambin baka kamar da annabi yake cewa ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari domin azabar kabari gaskiya ce jama'a mun gane wannan da kyau ko ma'ana ba kai laifi ba haka shidda in kace a'udhu billahi min al'ayn Allah ya tsare ni daga kambin baka ko kuma ka ga kawai wani ya saka maka ido kwar sai ka dan waiga sai gare na kallon kwar haka sai ka ce a'udhu billahi min al'ayn dai ka ba ka ba shi wuri Allah ne ya tsare ni daga kambin baka misali ina fatan mun gane shine rawahu ibn maja ibnu maja ya rawaito wannan gashi mala ya rubuta ta'un din kamar yadda nake yakan yi kuskure yana cewa ibnu majata a hakuri ne ba takuri ba ibnu maja ya rawaito wannan hadisi alamba hadisi na 3508 ya sahahu al-albani al-allamatu al-albani ya inganta wannan hadisi fi sahih al-jami' a cikin sahih al-jami' as-saghir alamba hadisi na 938 wa sahiha da kuma silsilatul ahadith as-sahiha lamba hadisi na 730 da ainihin bakwai jama'a mun ji ko sa ta cika karatu yanzu dai kuna daga Muhammad Nasiru Jin albani tun yana da rai yana wajen shekara goma sha ya mutu aka rubuta littafin nan amma ga shi ana cewa Albani ya inganta shi kuma in ka tashi kai karatu haka zaka ka ana cewa kai ma ka inganta shi in kuma ka naɗe, ka zama man shanu a cikin langa khalas la khaira fika sai dai a zuwa hura wuta kawai a shaka baka da wani amfani amma zage ka yi karatu gashi dai sahahul albani kamar yadda kake jin ake cewa sahahu ibn hibban sahahu tirmidhi sahahu kaza kai kana nan kana da jayayya da muhammad nasiruddin albani duniyar ilimi ta yi shaida akan shi zama mun gane wannan da kyau ko yanzu ma al'amari yayi nisa ta bahaushe likafa ta kai gaba yanzu ma ana nan littattafan albani kakab ana zuba su a cikin shabaka ta intanet a cikin kasuwar duniyar ilimi yadda yake littafin albani zai shigo gidanka sai dai in baka da kwamfuta baka da intanet ko sallama babu amma yana ɗakinka shiri na musamman yau aka yi da karbawi a tasha ainihin abubabi a musamman akan harkar intanet al'allamatul karbawi to irin littattafan waɗannan manyan malaman ba su nan ana ta shiryawa sifatul salati ahkamul jana'iz kaza ka duk ana shirya su ana zubawa a intanet ka siyo kwamfuta ka girki a ɗakin ka ka je aka haɗa maka intanet intanet ɗin nan shi nan ana haɗawa kana da kwamfuta ka ka haɗa da telefon kana da ainihin kuɗi sai ka kai naira dubu saba'in da biyar ne ba shi nan wajen ainihin kwangila ba kamfani nan sukutun da guda an buɗe ofishi sai a haɗa maka fes duk wata kai da komowa da ake ciki a duniya kawai sai dai ka buga BBC ba ka BBC sai ka kama a rediyo CNN sai ka kama a rediyo ta kwamfuta ka za ta fi komai me kake so duk abin da kake so gashi nan jarida ce ni Nigerian Guardian ce sai ka je ka siya a ta kwamfuta ka buga yanzu ma kana son kai printing ka bugo ta waje to haka yanzu littattafan sunna su Bukhari da Muslim kuwa tuni sun dade a cikin intanet. Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah to shine nake cewa malaman Najeriya ɗaliban ilimi kalubalen ku game da malam Abubakar Muhammadu Gudi wacce hidima za ku yi littattafan shi wacce hidima za ku yi littattafan shi Usman Dan Fodio malam Abdullahi na na Asma'u Muhammadu Bello sarkin musulmi waɗannan mutane biyar gashi daga Najeriya maso arewa suka ainihin fito Abubakar Muhammadu Gudi Shehu Usman Dan Fodio Malam Abdullahi Gwandu, Muhammadu Bello Sarkin Musulmi, na na Asma'u, waɗannan mutane biyar sun rubuta littattafan da ya isa ya cancanta a ce an ji su a duniya amma abin ta kai ce su sun yi iya kokarin su mutanen da suka biyo bayan su kuma ma sun shantake suna ganin ma to ne ma suka yi ma balle a tashi a haɓaka aikin yanzu kamar littafin al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ta malam Abubakar Gumi wadda ita kadai ita kadai ta isa ta sa a bashi kyautar da aka bashi kamata ya sai a zo a shilla ta a zuba ta intanet duk inda kake a duniya in ba lahira kake ba to za ka zanta kwa ɗakin ka Dan haka ba sai ka je ka siya ba da'awa ce ake yi in ku ba ku haka ba yan iska da macuta ta haka suke da awasu yanzu idan nan ba mun gaya maka gashi ba firma sani suna kallon da awasu a ciki gashi nan sai su zagi Allah su zagi manzon Allah su canza alqur'ani su likita ayoyin alqur'ani na kalkautar sai su cire cadin sai su sa ta sai su batta a haka in kai malami ka ce abin kuskure ne za ka iya bi ɗakin kowa duniya da ke da kwamfuta ko yake da intanet ka iya gyara ba zai yiwu ba sannan in suka so su kisa adres ɗin ka kasa gane ya za ka yi ka cire don haka kai in ka gane barna aka yi ka ƙanana da za ka je ka kai su a koya musu buga kwamfuta in ba ka koya musu qur'ani ba in suka je suka buga shikenan sun ce ga wata sura qur'ani ina a tana kalkautar dan boko kuma yana da wata tsiya duk abin da ya karanta a jarida ko ya buga ya bugo a intanet Allah ko uban shi zai gamsar da shi ya bar wannan abu in yaron nan ya je ya bugo qur'ani ba daidai ba ya haddace haka ko ka zo kai malamin islamiyya ka ce ka ba sai ce a intanet ya buga ba yanzu yanzu yana nan ana jayayya da shi a Abuja ya karanta sifatul Salatu Muhammad Nasir Din albani a cikin intanet din dan haka in ya zo sallah tsaf yana ta sunna sai wani liman ya ce kai wannan jilfatul isra ai sai mutum ya tsofa ya ce a alimi ina karanta a intanet ne an ce haka annabi yake sallah Ka ga awa ko an yi an yi da shi ya ce sai liman ya kawo inda aka ce annabi sai da ya tsufa liman har yanzu ya kafa to kun ga ashe haka in aka yada alheri haka zai ko to inda ku yada alheri ba su kuma suna nan suna yada sharri kamar kasuwa ce wani ya kai allo da qur'ani da tarbiyyar ya kai bible in kai baka kai allo din nan bane bible zai fasa kaiwa in kai baka kai naman sa ba me mushe zai fasa to abin da ake cewa shine yanzu wallahi wajibi ne musulmi ku dage yanzu ku duba rufin asirin da muka samu ta hanyar bawan Allah Sardauna duk wannan alherin Sardauna ne ga ABU nan ga iya Abubakar Computer Center cibiya ce sukutun da guda da za a koya maka duk abin da ya shafi harkar kwamfuta ya ake kwanta kwamfutar ma a yi kanikancinta ya ake harkarta intanet email menene menene duk gashi nan ka je ko dai ka yi digiri ko kai diploma ko kai certificate course na wata shida ne ko na wata tara ne ko na mako kaza ka je ka biya in kai baka da kuɗi ka je ka samu alhaji wani alhaji wani a taimake ni manzo Allah ce duk talakan da zai da kuɗi kuma yake da girman kai zai shiga wuta ranar kiyama babu hisabi kai tsaye kai talaka ne sai ka je alhaji ban da shi a taimake ni amma ka ce shi din banza ne shi ya samu kuɗin me aka yi aka yi shi a'a an yi shi ba shi ya fi ka ba a san girman kai ba ka da shi alhaji a taimake ni kai kuma ka taimaka baka san wane ne zai ci moriyar wannan taimakon naka ba ta iya yiwa nan da kake taimakawa shi din nan zai zama wani alheri da jinin ka nan gaba ba su ci moriya yanzu 'ya'yan sardauna ne suke ci moriya abin da yi amma gaya min a Najeriya wane ne arne ko musulmi wanda zai ce bai samu tabarrukin sardauna ba tabarruki ba tabarruki irin wannan tabarruki ne ɗari ta a'a albarka aikin nan na sardauna da waye bai samu irin wannan tabarrukin ba in ka je asibitin ABO aka yi maka fiɗa aka cire maka gaiwa duk wannan tabarrukin sardauna ne domin shi ya kafa makarantar da ta koyar da likitocin da suka zo suka maka fiɗa albarkar sardauna to abin da ake so kai alhajiwa ne kai ranka ya daɗewa ne ka taimaka wa 'ya'yan al'umma sojoji aka zo za a ɗauka a gaban sardauna ya tattaro su 'ya'yan jama'a fa ba ɗan shi ko ɗaya ba ɗan ɗan uwa ba ma jihar su ɗaya ba ba ma garin su ɗaya ba sai aka ce to ranka ya daɗe wannan tsawon shi bai kai ba sai ce ai ni a uban shi ni kuma dogo ne na cika mai su ɗaukai sardana ya dogo ne to shi kuma wannan ɗan gida ka sai sardana ya ke to ni a uban shi na cika mishi da tsawo na a ɗaukai a ina aka ce da jere da zai iya soja ba ka'idoji ne kawai na sharri ta ce wannan kafar shi ta take to in ta take to ni ta ba ta take ba uban shi ba shi kenan ba haka yasa aka yi ta ɗiban 'ya'yan jama'a waɗannan ɗin nan yanzu su ne duk aikin sardauna suke watsa shi duk alherin da sardauna ya gina sun kwance shi duk tarbiyyar da sardauna ya ba su sai kuma sun zama azzalumai akan irin wannan tarbiyyar da a ce irin sardauna yawan mutane fiye da dubu biyar haka a ƙasar nan tsakanin karatun boko karatun muhammadiya aikin gwamnati taimaka maka game da ko menene ya yi musu yau su ne manya a ƙasar amma ku duba sardauna shi kaɗai ya kiyaye mutuncin arewa da izinin allah su ko yau sun fi su dubu hamsin amma sun kasa kiya mutuncin arewa in aka ga dama a yau sai a biyo ku har arewa a kashe gari guda ba wanda ya isa magana cikin su me yasa saboda ba su ɗauki tarbiyya irin ta sardauna ba sardauna kana yaron shi bai tura ka da daddare tafi ka je ka ɗauko mai mace tafi ka je ka siyo mai giya da ranar da zai sa a ofis ka yanke wasu kuɗi ka tura mishi foreign account ba akan ɗin shi na ainihin kasar baya haka don haka kai ka san sardauna mai gida ne mai gida na hakika shi yasa su arnan da suka hasasa suka ga wannan to matukar ba a kau da shi ba to su ba za su zauna lafiya shi yasa su ne ba dare ba rana ba dare ba rana sai da suka gasar kashe shi har yanzu su ba a kashe musu mutum ɗaya wanda yake ya kai daraja da kumbar da aka yanke wa sardauna ta faɗi ba har yau ba a kashe musu mutum ɗaya ne wannan darajar ba duk wani wanda ya ta'addanci a kudu yana nan yana yawo yana shan iska shi ba abin da ake yi amma ku duk inda manyan ku suka taso sai a haɗa da ku in arewan musulmin sai a musu sharri a wulakanta su a kashe su shikenan sai a ce an kashe banza su ma sai ku ta murna shikenan su kuma fa sai su rufa junan su asiri ba wata jarida yanzu da za ta zo daga kudu kaga tana suka Obasanjo amma a ƙasa fa suna kunakuni amma in ku fa duk jaridin ku za ku ta zagin naku ku ta tozarta shi sai kun tunkuɗa shi ga arnan kun sallama shi sun wulakanta shi kenan sai ku ce ba ku ba shi to me yasa shi ma kuma haka yake muku sai ya zama wani yake cewa ɗan arewa in har ba hasada to kamar ma a ce ba arewa wannan shine abin da ya ka mutane Allah ya shirya da mu sai da haka jama'a a je a ku tura 'ya'yanku waɗanda ke secondary school har primary har ɗanka da ke primary school ya je primary 2 ko ya je primary 3 za ka iya kai shi iya abubakar computer center a abu a je a yi training din shi yadda zai iya buga computer computer nan na'ura ce ta tara bayanai ta tara bayanai nan gaba in baka iya buga computer ba kwatankwacin da da aka zo da boko ne ake cewa nan gaba in baka iya boko nan ba za ka zama matsala zai zama maka matsala to haka computer nan nan gaba in baka iya ta ba duk abin da ake a duniya to kai kan an aje ka gefe ne kamar yanzu ne ka sai gi sai a ce sa hannu alaji sai ka ce sai da a nemo inki da Allah ba sai dai a je kemis ba a je a sai tinkin bani kuma ka dabga hannun kana da wani ɗa da ya kama da kai zai dabga hannu ya zo sai da gi Allah ya kiyaye to shi dai shine ainihin malam yake cewa salisan hadisi na uku wa an ibn abbas radiyallahu wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga Ibnu Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi Abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ainu haqqun kan bin daga gaskiya ne walau kana shay'un sabaqa al-qabra la sabaqathu al-ainu da a ce akwai wani abu da ke ainihin rigayar kaddara to da kan bin baka ne zai rigayi kaddara ya idastu zufiltum annabi yace in kuka kama mutum da kambin bakan ku ko kambin idan ku aka nemi ku yi wanka ku kawo ruwan dan a zuba wa wannan da cutar ta kama shi fahimsulu za Allah yake ku je ku yi wankan ka a ce wani bai saka wankan ka ce yi maye ne ba maye aka ce ba kuma cuta ce ai ba kai ka sa kanka ba larura ce in aka ce wani je da Allah dan shiga dan lungu nan ka je ka dan yi wanka yanzu ko ka dan wanwanke gefen jikinka duk zamu ji yadda ake yi ka kawo mana ruwan da Allah a zo a zuba mishi yanzu nan ya watsaki annabi yake in aka nemi haka gare ka to kai to abin da wannan hadisi yake nuna mana cewa shine yau da a ce akwai abin da yake rigayar kaddara da hukuncin Allah to da kan bin baka ne wato kaddara da hukuncin Allah ba abin da ke rigayar ta idan Allah ya kaddara za ka mutu ta haɗari ne ko to kan bin baka bai iso zai kashe ka ba abin da ake nufi kenan sai dai kambin bakan nan ya sa ka mashi sara ko ciwon kai amma daga baya kai haɗari ka mutu to sai annabi yake nuna saboda fa gaskiyar kambin baka da a ce akwai wani abu da ke iya rinjayar kaddara to da kambin baka ne jama'a mun gane wannan da kyau shine ainihin wannan hadisi ba shi ainihin malam ya fitar da shi yake cewa rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan ya rawaito wannan hadisi fi kitabus salam a cikin kitabus salam babu tibbi a cikin babin at-tibbi war ruqa babin da ke bayani akan abdubbi likitanci warraƙa da kuma tawaida a cikin juz'i na hudu shafi na ɗaya nawawi yace ka duba sahihu muslim tare da sharhin nawawi to malam ya ainihin yi sharhi ko fasar wannan hadisi yace ai idza tuliba min ahadikum an yaghtasila li akhihi muslim in aka nemi ɗaya daga cikin ku yayi wanka domin a zuba ruwan ga ɗan uwan shi musulmi da cutar ta kama shi to yayi bi annahu saba bil ayn domin kuwa ya cutar da shi ta hanyar kambin baka ko kambin ido falyulabbi ɗalabahu. to ya nemi wannan abun ainihin da dan uwan musulmi yake bukata tare da shi wal yaghtasil lahu kuma ya yankan dan aje a zuba a dan uwan musulmi Gana mun gano wannan da kyau da an ce wani je kai wanka kaka ce a'a kawai tafi ka je kai to ku kuma jama'a kada ai makin din shi a ce to ashe dama ma ne a rinka kunkuni to ai wallahi dama dan shi yana neman yata a haba da Allah ina dama ga maganin bariki ina za a iya a kai da Allah haba mai ina ina a a sam ba wani tunda cuta ce wannan ba mai ta bace رابعا wa an asma'a بنت umays daga asma'u إر umays radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda wannan asma'u ɗin asalinta matar ja'afar ɗan abu talib yan aliyu matar yan aliyu ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ja'afar da abdurrahman da abdullahi bin rawaha da zaidu dan harisa sai ya naɗa su suka zama kwamandojin yaƙi aka tura su ƙasar italiya ƙasar turai inda fada fafiroma take saboda annabi ya aika wa turawa ɗan aike daga zuwa madadin su karanta wasiƙa su aiko da jawabi sai suka hau ɗan aiken annabi da duka suka kashe shi ba jawabi labari ya zo da annabi cewa an kashe dan aikan shi sai ya ce to shi kenan sun ci amana bari a shirya yaƙi a yaƙe su shine aka ainihin haɗa tawaga ta rundunar yaƙi daban-daban sai annabi ya ce to kwamanda na farko shine ainihin zaidu ɗan harisa na biyu shine abdullahi ɗan rawaha wannan ƙwararren mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau na uku shine ainihin ja'far har ja'far ya tsalle ya ce ya manzan Allah yanzu zai ne zai zama komanda a kaina manzan Allah yake kai hakuri ne ya haka ne alheri yake ku tafi ku yi yaƙi da sunan Allah suka je suka fara yaƙar turawa yaƙi ya yaƙi sai Allah ya wa annabi kashafi wani mutum tun kafin kai ka samu dish a gidanka ko satellite ko talbijin manzo Allah ya gani tun dan kai dan haka ne ba ƙauye kai ne sai yanzu cikin karni na kaza karni na goma sha biyar ne karni na goma sha shida karni na dubu biyu da nawa ne Gidde mas'alar dai da ka samu kanka a ciki ma'ana manzon Allah ya riga ka duniyar yayewar kai yana madina fa Allah ya buɗe mai yake ganin abin da ke faruwa a ƙasar Italiya ba wai kuma yana gani a mafarki ko yana gani a takhil ba a'a yana gani ne kamar yadda yake ganin sahabban shi da ke gaban shi yana cikin gida sai Allah ya buɗe mai gashi yana gani Ba kwamandan ka na farko an kashe shi tunan za Allah ya fashe da kuka nan da nan sai ta ce masallaci ya zai zauna kan mimbari aka tara sahabbai annabi yana ganin abin da yake faruwa da waɗannan kwamandojin yaƙin shi yace jama'an musulmi kwamandoji na guda uku da na naɗa sun tafi gasu can suna yaƙi ga wani can an kashe shi ku ce Allah ya gafarta mishi manzo Allah yana cikin faɗin haka yana kuka sai ce subhanallah ga wani can ma an buge shi ya faɗi ya mutu wani ma an buge shi ya faɗi ya mutu kwamandoji na duk an kashe su sai kuka manzo Allah ya rude da kuka a masallaci sai ce amma ga Khalid bin Walid kan ya ɗauki tuta ya ɗauki kwamandancin yaƙi tun ba a naɗa shi ba ka ga magana jiya in ka za ta ɓaci sai ka naɗa kanka shugaba da kaga za ta rikice a masallacin ku sai ka ce ku kawo nan an yi dama uba na tsohon liman misali ba san limanci kake ba wato ka gyara musu al'amarin sannan sai ka ce ku ta limancin ku haka yanzu Khalid ya ga an kashe kwamandojin nan a ah, na ce an kashe kwamandojin yaƙi dalibi sojoji gudu suke ko su sallama kansu nan da nan sai ya shiga gaba shi ko dama Khalid wani fitinannen saurayi ne a jahiliya ya jallabi musulmi ya yi manzon Allah ta'adi ya kashe musulmin da ba a san iyakarsu ba saboda bai da tsoro in aka kore shi in ya tafi ya tafi bai gudu sai makale ku da kuka kore shi sai ku wuce kuna wucewa sai biyo bayan ku shi bai yarda a je yaki a dawo haka wai da haushi hannu rabbana a'a sai dai a kare jini jini Khalid bin Walid kenan to da yan musulunta sai ce barnar da yawa musulunci sai ya rama akan kafirci kuma da riba na haka sai ya ce duk abin da ya samu ya alkawarin ta kubba kai zai siya ni, na haka sai manzo Allah yake to ba zakka a duke ta kai zakka ta faɗi don ya samu miliyan goma Jafan zai aika ya ce a kere makamai to ya zakka za a yi shi da ya sadaukar da dukiyar duka kai ma yanzu da zaka sadaukar da dukiyar ka duka ka ce duk abin da ya shigo maka hidima za ka yi ta musulunci kawai shi kenan zakka ta faɗa kanka domin dukiyar ce gaba ɗaya ce ka ba da zakka amma dai ka riƙe ne kana jujjuya yadda ya kamata a yi zakkar kawai a kyautata saboda haka Khalid bin Walid ya karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kuwa Khalid takobi ne daga cikin takuban Allah in ya shiga gaba baya ja da baya sai an ci nasara manzon Allah ya ce gashi can yana sara da suka yana sara da suka yana sara da suka haka dai annabi yana zaune yana ba su labari har tun yana kukan bakin cikin an kashe waɗancan jama'a shi sai kuma da yana farin ciki da annashuwar yanzu nashi ne ya jagoranci to shi kenan sai gashi nan Khalidu yi nasara mai riwaya ce tun daga garan nan aka sa wa Khalidu saifullahi zararren takobin Allah a wuyan kafirai to Khalidu bin Walid kenan to wannan mutum an kashe shi shiwa Ja'far domin shine komanda na uku an kashe zaidu shine kwamandan farko an kashe abdullahi dan rawaha shine kwamanda na biyu to wannan mata asma'u yar umais tana da 'ya'ya guda biyu waɗanda ainihin ta haifa tare da wannan sahabi wanda yake ɗan uwa ne ga annabi wato da shi da annabi yan mazazar suke domin yan aliyu ne to saboda haka yaya za a yi waɗannan 'ya'ya shine ha annabi ya rungume su yana ainihin lallashinsu? su yace wana kam abdullahi kam wannan ya yi kama da uban shi yana kuma da ni ya kama domin jinin shi ne ya'yan dan uwan shi ne to ita wannan asma'u ɗin bayan da ainihin mijinta ya rasu shi ne ya shi ne ja'afar sai ta komo sai ta aure abubakar siddiq jama'a mun gane wannan da ke da abubakar ya rasu sai ta dawo sai ta auri ƙanin tsohon mijinta Shi ne ali ibn abi talib to na kawo mana wannan tarihin ne don mu san yadda sahabbai suke addini ma'ana yanzu don ka mutu abokinka ya auri matarka babu zargi domin zargin nan dama dai ba shi yake kan shi bayin shi ake ko to a daina shi mana ko ku a zargi addini ne me zargi da larabci zato Allah ya ce inna zanna la yughni min al shay'a zato dai wadatarwa matukar ana neman gaskiya a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah yace iyyakum wazan ku daina zato fa inna zanna akzabul hadith zato shine zance mafi ƙarya daga cikin ƙarya to ƙarya mafi ƙarya ita ce zato me yasa ka faɗa haka sai ka ce kana zato to kai sauri ka tuba jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu gashi wannan mata mijinta ya rasu sai ta dawo ta auri abokin yan mijinta shine abubakar siddiq tare da cewa abokin yan mijin nan nata kuma fa ma'ana abubakar ya ɗau ya bai wa annabi fa ka duba irin wannan sarƙa in ne ne sai a ce ana barin halar dan kunya haba a ina ka karanta a ina ka karanta ana barin halar dan kunya karatu ne ko ra'ayi ne ra'ayi ne ba a da bukata an karatu ne a ina nabbi'una bi ilmin kawo hujja amma ta ilimi sannan da wannan mijinta ya mutu shi wannan ɗan uwan mijinta Ali ya dawo ya aura ƙanin miji shi yasa sai 'ya'yan suka taso cikin tarbiyya ba su tagayyara ba suka zama malamai ɗaya ya zama malami ɗaya ya zama mujahidi soja can shi na aka kashe shi inda aka kashe uban to amma yanzu ku da yadda ake rayuwa a cikin al'umma irin tamu ɗin nan da muke cewa kan mu musulmi ne har ma mun waye kan mu game da sunna kaza kaza da wani zai rasu sai ne ya auri matar ne shi ke nan jakan magori ne jakan boka ne yau da gobe ne duk za a ɗauka ana ta labari me yasa saboda jahilci da yawa mutane yawa in ba haka ba dan ne mace a anguwa mijinta ya kwanta ya mutu ya batta da 'ya'ya marayu waɗannan 'ya'yan a jiya jiya ubansu yake zuwa da sunan ana wa'azi da shi ana karatu da shi ana sallah da shi yau tun da ubansu ya mutu shi kenan ba su da wanda zai taso ƙesa su zo masallaci ba wanda zai taso ƙesa su je makaranta ba wanda zai tarbiyyar su bayan kwana biyu sai ku ga sun zama gangariyan yan iska sai dai a duba a ce wallahi ƴaƴan wani ne nan fa muke sallah da shi ka shi mutumin kirki amma sai sun zama yan iska a ku ne yan iska domin ku kuka ci amana ɗan uwanku musulmi wallahi sallahi sai musulmi sun gyara wannan matsalar shi yasa a yau doka ce a kasashen yankin jazirar larabawa dukkan mutumin da ya kwanta ya mutu sai a kira ɗan uwan shi ƙanin shi ne uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma dai wane ne ya fi kusa da shi sai a ce to waɗannan ƴaƴa da ka gani yanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ya kwanta ya mutu ya bari ƴaƴanka ne halal malak ɗinka tunda ƴaƴan ɗan uwanka ne annabi ya ce kawu ko babba uba ne da Umar ya yana gaya wa Abbas baƙaƙen maganganu akan Abbas ya ce ba zai bada zakka ba domin ya riga ya bayar Umar bai sani ba Abbas ya ce ya ka turo min mutum ya zai gallabe ni yaya aka yaya aka yace ya dame ni da zakka ni kuma na ba da ta shekara biyu kaza kaza kaza manzo Allah yake kai Umar dan me kake gaya wa yayyan ubana baƙaƙen maganganu ba ka san cewa yan uba uba nan yan uba hukuncin uba yake ɗauka a musulunci kanin uba hukunci haka kanin uwa to don haka sai a kira ka a ce to waɗannan ƴaƴan wanka ne ko ƴaƴan ƙaninka ne don haka abin da muke so da kai za ka auri ita uwar domin ka riƙe ƴaƴan kai tarbiyyar su tare da yayanka wannan kotu ke fa za ta aika maka da sammaci ana neman ka a kotu ranar ka da watan kaza jama'a mun gane wannan da kyau ko ana zuwa ka ce a ranke daɗe ni mata na hudu to kaga kana da ubi ba a ta biyar a ranke daɗe gaskiya ni ba da halin aure yanzu za ka ba sai a ce to kenan. za mu tambayi uwar in tana ganin za ta iya kawo 'ya'yan a baka za a kawo a baka in kuma tana ga ba za ta iya kawo ya a baka ba to duk an yanka maka waɗannan 'ya'ya guda biyu za ka rinka kawo mana misali naira dubu goma kuɗin abincinsu da islamiyya da boko da sabulu da kaza da kaza yadda ba za su san ubansu ya mutu ba sai dai rashin ganin shakhsiyar shi shi uban kawai amma duk abin da suka saba zai gudana Ka kaga in ce a'a za su iya daure ka domin wannan na daga cikin al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar domin yanzu mu a kasashen mu da ba a aiki da irin waɗannan ka'idojin shi ya haifar da galibin ƴaƴa in uban su ya mutu sai su zama ƴan iska ka kididdige wannan da kyau ka gani galibin ƴaƴan da iyayensu ke mutuwa a nan Najeriya mu ko Afirkan mu ko makamantan mu duk inda aka ce ya mutu ya bar ƴaƴa ƙanana shikenan sai su ta gayyara. fa musulmi ba za su aure ta ba wai suna tsoron ka'ai zargi yaya mata abokina kuma haba aika ba shi kenan sai a batta sai rayuwa ta ƙuntata gare ta mace ce mai mutunci mace ce mai kula da addini mace ce mai kula da ya kamata a'a shi kenan rayuwa ta kuntata ta ba wanda zai aure ta a garin ko a unguwar sai ganta ta fito ita ce bakin hanya tana koko da kosai ita ce da tallan lemo a kanta ajiya kuma ita ce da hijabi mace mai mutunci amma yau ta ɗauko tallan lemo ma'ana kowanne ɗan iska yana da yancin ya tsuguna gabanta zai sha koko ya gaya mata magana ya zolaye ta ya wasa da ita ya kira ta ta yanka mai lemo ya zolaye ta don Allah wannan addini ne ba addini ba ne sakamakon rashin kula da tsari to a nan ne gaskiya saboda Allah al'umma musulunci sai an yi gyara game da wannan amma in ba haka ba su dai sahabban nan da muka ce muna da koyi da su su za su da matsala akan haka da zaran ka mutu shi kenan sai a samu wani sai ya auri matarka sai kula da waɗannan 'ya'yan annabi da ya auri ummu salama ta ce a a ina da 'ya'ya za ka iya rike agololi akwai umar akwai zainab manzo Allah ya Allah zai rike yau ba gashi sun zama malaman al'ummar shi ba Zainab ita take ruwaito mana hadisin wankan gawa daga wurin uwarta ko hadisin ta kaba daga wurin uwarta Umar shi ke ruwaito mana hadisin in za a ci abinci a fara da hannun dama Ayi yi bismillah ka ci ka. agolan annabi da bai zauna gidan annabi fa ba zuwa zai zama dan shalishe zai sha shalishe ya buga kanshi kuma kai ya hana ka bacci ka kasa zama lafiya to ya ji ne al'ummar musulmi ne duba waɗannan abubuwan ta in ba haka da matsalolin nan a ƙashin gaskiya suna fatattaka duk wani shiri da aka yi kamar yadda kwanakin baya in ba manta ba a karatun littafin na tattauna mana matsala shigen wannan ita ce ne mutum ya ce saki mace wai sai a ce wai ana jin kunya ko ana jin tsoron kai wani ya aura wai ai zargi dan menene kana son ta ka ta tun da ka ta ka nuna baka da bukatar ta ko kuma tana da wani hali da ya gallabe ka ka kasa canzawa tun da haka ne sai ka ce Allah ya haɗa kowa da alheri sai abokin ka ya ga yana da bukata babu shakka shikenan sai ku je to shikenan wa to kaza kaza kaza kaza za ka ce kai haba da Allah kamar alade ba alade bane musulmi ne in ya zama sahabbai da mace a ɗakin shi in ka yi hijira daga makka ka taho madina sai sa matan shi guda biyu ko uku ko hudu sai ce ku fito lokacin ba hijabi ba mata ba sa hijabi aya hijabi ba ta sauka ba sai ce dubi yadda kake so daga ciki in ka ce wannan nake so me ya so nuna yadda ka fi so amma sun sahabbai haka Allah yake ce wa yu'thiruna ala'an in walau kana bihim khasasa abin da suka fi so shi suke baka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba ku taba zama mutanen arziki sai kun bayar da abin da kuka fi so miyar ka ta dage dagen nan da soyayyen titi da farfesun nan shi zaka dauka ka baiwa almajiri daga cikin shi ba sai dan daga daga ya rube da kalkashi da kuka da kutsiya da dage dage sannan a ce to dan daga daga dan daga daga shi ba mutum bane Allah yake karka bayar da abin da kai inda za a baka sai ka rinsa ido zaka karba in ka nuna yadda take sannan sai ya sake ta sai ke idda a ɗakin shi in ke idda a ɗakin shi shi sai ɗauki matsayin shi ne waliyinta shi ne kamar ubanta tun da galibi iyayensu mushrikai ne maguzawa ne sai ya sa maka sadaki sai ya ɗaura maka aure da ita sai ya raba gidan shi biyu ya baka rabi sai ya raba gonar shi biyu ya baka rabi rumfar kasuwa ya baka rabi jali ya baka rabi waɗannan mutanen kake ba sa aljanna yanzu ya malam kai kan kasan ba za ka